This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata talatin ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gagadin cewa yakin kwatar kai da Ukraine ke yi da Rasha yana cikin haɗari. Amurka na duba yiwuwar yadda za ta sa Iran da dakarunta da ke Iraki da Siriya su yaba wa aya zaƙinta sakamakon wani mummunan harin jirgi mara matuƙi da suka kai a wata cibiya da ke arewa maso gabashin Jordan. jam'iyya mai mulki a afirka ta kudu ta anc ta dakatar da tsohon shugaban kasar jacob zuma daga jam'iyyar bayan samun da laifin yiwa wata jam'iyya ta daban kamfe to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban wata tattaunawa da muryar amurka ta yi da adamu makarfi mai sharhi akan harkokin yau da kullum akan batun yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya Da aka tambaye shi shin ko kasar za ta iya magance wannan babban kalubale sai ya ce. Ito eh za ta iya amma abu ne mai wahalar gaske to amma ni abin da zan iya cewa kasashe da suka ci gaba babban abin da suka samu shine kishin son kasa a cikin zukatansu. Muna tafe da karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya. wanda zai kawo muku ci gaban tattaunawa akan hukunce-hukuncen kotun kolin Najeriya game da zaɓakan gwamnonin wasu jihohin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran duniya mai karantawa Hauwa Sharif. Amurka na duba yiwuwar yadda za ta sa Iran da dakarunta da ke Iraq da Siriya su yaba wa aya zakinta sakamakon wani mummunan harin jirgi mara matuƙi da suka kai a wata cibiya da ke arewa maso gabashin jordan yayin da take nazarin yadda ma aka yi jirgin ya dira a bangaren tsaro na sararin samaniyar da ke cibiyar wani jami'in amurka ya faɗa a yammacin jiya litinin cewa uku daga cikin dakarun na kota kwana na bangaren injiniyoyi na bangare na ɗari 718 da suka fito daga fort moore georgia duk sun rasa ransu yayin da jirgin mara matuƙi ya runtuma a kan rukunin gidansu da ke hawa na 22 a cibiyar da ke kusa da kan iyakar siriya da ke aikin haɗin gwiwa ƙoƙarin da ake na ganin bayan ƙungiyar fafutukar kafa ƙasar musulunci ta is wani jami'in amurka da ya magana da muryar amurka da ya nemi a sa kai sunan shi domin ya saki jiki ya yi magana a kan batun ya ce harin da ya shammaci dakarun amurkan sa'a ce kawai aka taka inda jirgin ya isa cibiyar a daidai lokacin da wani jirgin amurka mara matuki ke dawowa daga wani aiki a jiya litinin ne sakataren harkokin tsaron amurka lloyd austin ya dawo bakin aiki a pentagon bayan shafe kusan wata guda bayan sakamakon cutar kansa da ya kamu da ita inda ya gana da sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta nato james stoltenberg da yake magana a farkon ganawar tasu austin ya ce mahimmancin lokaci irin wannan ya yi farin cikin dawa pentagon ya ce yana jin daɗin jikinsa kuma yana samun sauƙi sosai duk da dai yana ci gaba da murmurewa ne tare da miƙa godiya ga dukkan sakonnin fatan alheri da ya samu ya zuwa yanzu bayan wannan ganawar ne austin ya zarce fadar white house inda ya wuce kai tsaye zuwa ɗakin taro da ke fadar domin halartar wani taro da 'yan tawagar majalisar tsaron ƙasa inda suka tattauna batun harin jirgi mara matuƙi da aka kai akan wata cibiya da ke jordan da ta yi sanadiyar kisan dakarun amurka uku wasu gwammai suka jikata rabon austin da pentagon dai tun ranar 21 ga watan disamba bara likitoci sun gano yana dauke da cutar kansa a farkon watan na disamba inda aka yi mishi tiyata a asibiti a ranar 22 ga watan disamba ya kuma rika aiki daga gida bayan mako guda A jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargadin cewa yakin kwatar kai da Ukraine ke yi da Rasha yana cikin haɗari muddin majalisar dokokin Amurkan bata amince da wani sabon tallafi ga Ukraine din ba. Blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakatare jiran na ƙungiyar kwawancen tsaron ta NATO Jen Stoltenberg cewa muddin aka gaza samun ƙarin tallafin to duk wata nasara da kiran ɗin ta samu a baya da nasarar da aka taimaka musu suka samu za ta zama a banza shugaban na nato ya bayyana kwarin gwiwar shi cewa lalle ne amurka za ta ci gaba da tallafa wa ukraine inda ya tunatar da kowa cewa ita kanta amurkan alfananta ne na tabbatar da ganin rasha ta yi galaba a yakin da take yi a ukraine ba Stoltenberg ya kara da cewa taimaka ma Ukraine wani kokari ne da NATO ke yi tare da ƙawayenta. Ya ce yin hakan ba wai sadaka ba ce, amma zuba jari ne da kuma yi ma kai a sha'anin tsaro. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu na safiyar jiya Litinin. Mun fara kawo muku tattaunawar da Hauwa Sharif ta yi da Adamu Makarfi masanin harkokin yau da kullum inda ya yi bayani akan kalubalen da ake fuskanta a Najeriya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. A ci gaban tattaunawarsu, Makarfi ya yi bayani akan yadda abubuwa suka canza idan aka kwatanta da wasu shekaru a baya, da kuma mafita a wannan kalubale. A shekarun baya can masana tarihi sun nuna cewa Najeriya nan fa ba haka take a can baya ba an yi shugabanni masu kishin ƙasa waɗanda suka sa kasa a gaba da ci gabanta da kuma ganin an ɗaukaki dukkan dan Najeriya ba tare da la'akari da addininsa ba ko kuma inda ya fito da sauransu akasin abin da ake gani a yau. Shin a ganin ka a ina aka saki layi ne ha abubuwan suka kazance haka? Wato ni gaskiyar magana a inda aka saki layi wato daga lokacin da ya kasance ba abin ka'ida na tafiyar da aikin gwamnati misali bari in kawo akwai lokacin a baya can lokacin da ake mutuntawa kuma ake bin ka'ida yadda ya kamata akwai lokacin da aka ce shugaba zai ce yana neman a bashi filoti takardar neman filotin ma kaga an yayyaga gata an ce ba za a bashi ba in yayi tambaya me yasa a ce a'a kai da zaka bada kuma ka shiga ciki to yanzu ko za ga da zara aka ce mutum yana shugabanci irin fulotai ka gan guda ɗaya zai iya mallakan guda ɗari ma ba kunya bai damu ba kin ga tun daga nan kin ga ai an saki layi domin abin da ya kamata kamar yadda nake cewa duk inda ba a yi adalci ba bai abi ka'ida na aiki yadda ya kamata a tafi da shi ba ai an samu matsala saboda haka muna fatan Allah ya sa irin waɗannan abubuwa da aka yi na baya za ga shugaba yana kan madafin iko a baya ka ji an ce har ya gama ba shi da gidan kanshi motan ma da zai hau sai ya yi bashi sannan ya samu ko daga bangaren gwamnati ko wani wanda ko a yanzu daga ran da aka ce yau mutum ya samu madafin iko idan ana sayan motoci guda ɗari yanzu nan za ga ya saya ya mallaka kuma gidaje irin na alfarma irin wanda kowa ya san abin da yake ɗauka idan da zai shekara ɗari na ɗauka ba zai iya gina irin wannan gida ba yanzu ko za ga abin da ya akwai kazanta sai dai a ce Allah ya sauwaka. Kana ganin Najeriya za ta iya magance batun cin hanci da rashawa? Ito e, za ta iya amma abu ne mai wahalar gaske kamar yadda ko tun farko a sharhin da kika yi kika ce abin yayi katutu kin ga duk abin da ya katutu ana cewar ya kai makura ta inda yake kafin a ce an ci a karfinsa gaskiya akwai wahala kware da gaske to amma ni abin da zan iya cewa kasashe da suka ci gaba babban abin da suka samu shine kishin son kasa a cikin zukatansu idan da za a ce mutum ya yi ce ba zai ba a koma can wance ma ce ba zai ba aikin ga in an yawa an samu waɗanda suke so a yi gaskiya da bin ƙa'ida zai taimaka kwarai da gaske kuma wanda suke irin waɗannan madafin iko suka tabbatar in sun yi ba za a yi ba to su ma za su rage ai kamar mutum in ya ɗebi kayansa ne ya kai kasuwa ya baje ba a siya ba gobe ma ya je jibi ya je to a ga zai tsorata ma ya ce kowa ya je ya baje kolin shi ma ba zuwa za a yi a same shi ba saboda haka ni abin nake cewa wannan al'amari ne da ya shafi 'yan Najeriya gaba ɗaya ya kamata mi dibi dibi na natsuwa mu dawo hayyacinmu mu tsare gaskiya mu bi son kishin mu in Allah suwa da wannan abu zai taimaka a samu a gudu tare a tsira tare. Madalla a gaida Hawa Sharif da ta yi hirar da Adamu Makarfi mai sharhi kan harkokin yau da kullum. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. jiya litinin jam'iyya mai mulki a afirka ta kudu ta anc ta dakatar da tsohon shugaban kasar jacob zuma daga jam'iyyar bayan samun shi da laifin yi wa wata jam'iyya ta daban kamfe dakatarwa wata baya bayan nan wani bangare ne a ci gaba da kai ruwa rana tsakanin zuma da shugaba sirrin ramaphosa da ta zo bayan wani taron manema labarai a watan disambar bara inda tsohon shugaban jacob zuma ya bayyana cewa zai kada ƙuri'a ga sabuwar jam'iyyar mokonto wesizwe ko kuma mk sakamakon rashin gamsuwa da yadda armafosan ke gudanar da mulkinsa wata sanarwa da aka fitar jam'iyyar ta anc ta ce zai yi wuya a sasanta da zuma da tsarin mulkin jam'iyyar jam'iyyar ta anc ta ramaphosa ta kasance tana jan zaranta tsawon shekaru talatin tun bayan ƙarshen mulkin nuna wariyar ƙasar ta afirka ta kudu daga shekarar 2007 zuwa 2018 shugaba zuma dai ya shugabanci jam'iyyar ta anc ya kuma jagoranci kasar mafi ci gaban tattalin arziki a afirka a ranar litinin ne kungiyoyin bayar da agaji na duniya ashirin suka bayyana goyon bayansu ga kungiyar bayar da agaji ga falasina ta majalisar ɗinkin duniya bayan da da dama daga cikin manyan masu bayar da gudunmuwa suka dakatar da bayar da tallafi ga kungiyar sakamakon wata ɓaramɓarama da ta ce akwai alamun gwamman ma'aikata na da hannu a harin da aka kai cikin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara dakatar da bayar da gudunmuwa daga kasashe zai shafi ayyukan ceton rayukan sama da farar hula miliyan biyu da sama da rabin adadinsu yara ne kanana da suka dogara da ayyukan kungiyar bayar da agajin ta Falasɗinu a Gaza cewar kungiyar. Kungiyar ta kara da cewa al'ummomi na fuskantar matsalar yunwa da fari da ke kunno kai da barkewar cututtuka sakamakon ci gaba da ruwan bama-bamai da hana shigar da taimakon agaji cikin Gaza da Isra'ilan ke yi da gangan. wasu daga cikin kungiyoyin da suka rattaba hannu a kan sanarwar tabbatar da goyon bayan sun hada da kungiyar kare rayuwar yara kanana ta save the children da kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta norwegia sai oxfam da kuma kwamitin american friends service labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. yana da wuya ai da mai kama ake kota akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama karyan wallahi sai ka rasa gaban da za ka kama ka karya dole ka haƙura ka bar shi a haka wani abin ba ba tsoron allah ake ba tsoron yari ne kawai wato in kana faɗa haka kamar kana nuna cewa ne wato jam'iyyar apc ita take da wato kotu a hannunta bi ma'ana ita take ba wa kotu umarni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba. Jama'a ku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. A ranar alamishin da ta gabata 25 ga watan Janairun shekarar nan ta 2024 ne kotun kolin Najeriya ta sake tabbatar da zama daram-dam na gononi guda uku da suka gabata a wurinta domin yanke hukunci na karshe dangane da kalubalen ta su da aka yi. wannan gononin su hada da gononi biyu na pdp da kuma ɗaya na apc na pdp dai su ne gwamnan jihar rivers minalayi fabara da kuma gwamna kefas abu na jihar taraba na apc kuma na jihar ta sakwato ne malam ahmed aliyu sakwato to wannan shi ya kawo jimillar gwamnoni goma sha takwas kenan da kotun kolin najeriya ta yanke shari'o'insu wanda kuma a cikin dukkan takwas din nan ba gwamna ɗaya da gwamnatin nan ta cire dukkan gononi ne da daman suna kan kujerunsu kuma ta ce su je su ci gaba da zama kan kujerun nasu wannan yasa wasu suke tambayar cewa shin ko a dinga barin kotuna suna yanke hukuncin zaɓe ko kuma a bar kotuna su gudanar da zaɓuɓɓuka tun da ƙarshen ta dai sharawoyi za a yi kuma a je kotuna sannan kotunan su yanke hukunci irin wannan akwai kuma masu zargin kotun kolin ta najeriya da cewa tana kyautatawa jam'iyyar da ke mulki a kan karga to amma wannan ba haka ba ne domin kuwa da pdp da apc da nnpp da labour ba wacce ba ta samu kotunan nan ta yanke hukuncin da ya yi mata daɗi ba to duk da haka mutane suna da bambancin ra'ayi game da wannan hukunci hukuncin na kotun koli Suna sunana honorable awais abdullahi daga kefi local government ina daya daga cikin magabatan jam'iyyar pdp mai nasara a nasarawa state to al hakika da duk wanda ya bi wannan shari'a din ya san cewa shari'a supreme court sun yi adalci sun gyara abubuwan da bai kamata wanda su a court kotun ƙasa kenan suka yi wanda bai kamata ba bai dace ba ba wai muna faɗa ne saboda an bar ma jihohin pdp kujerunsu ba a ayin ka akwai jihohiya da na apc ma ciki wanda aka musu kujerunsu so haka muna kira ga ita su alkalai muna kira gare su su ne kadai wurin da izan wani abu ya faru da mara karfi zai ruga da gudu izan mai karfi na idan ne su zai ruga da gudu ya tafi sunana alhaji misbahu sani bauchi jihar kano da jihar bauchi da jihar zamfara so shi shugaban kasa? kullum yana ita adalci ake so wayannan kotunan a ce sun yi ya yi ne domin a san dimokuraɗiyya ake yi a ƙasar kuma ya yi ne domin al'umma su san lallai ana yi domin su ne tabbatar musu da abin da suka zaɓa ba wai wani ɓangaranci ba ko batun jam'iyya magana ce ake yi na al'ummar mutane. haka ne to za ku ji irin wannan musaya ko kuma bambancin ra'ayi a cikin muhawarar muteo wacce ci gaba ce daga wacce muka fara ji a tsakanin lauyoyi guda biyu ɗaya na bangaren apc ɗaya na bangaren pdp na bangaren pdp shine barista dahiru abdulhamid wanda shine ya tsawa gwamnan jihar bauchi bala muhammad a shari'a da aka yi a can kotun koli din na apc kuma shine barista yusuf sallau mutum biyu daga jihar taraba wakilin na abuja nasiru adamu kaya shine haɗa hancin suri ɗaya domin wannan muhawara yawa to bari mu koma wajen barisa yusuf salo mutum biyu dama misalin da na so na kawa barisa eh, dahiru abdulhamid a dubu biyu da goma sha tara a jihar zamfara an samu irin wannan matsalar da ta sa amma shi sanata kabiru marafa dan apc ya shigar da kara aka je kotun koli da ya sa gaba daya aka kwabar da jam'iyyar apc pdp ta yi mulki a lokacin sa yusuf salon mutum biyu abinda nake son korafi eh, da na ji mutane suna yi ko kuma bayanan da suka faɗa kamar apc ta lura mutum yana ma jam'iyyar tasa ba wai dole sai an kwace jam'iyyun ba ne ko jihohi ne za su sa jam'iyyar ta ci gaba da nasara in an duba abin da ya faru nan ma a zaben 2023 inda Nelson Wuke tsohon gwamnan zai na ma cikin jam'iyyar tasa ta PDP amma ya yi mata makarkashiya da ya jawo ba ta samu nasara zaben shugaban kasa ba. Wato in kana faɗa haka kamar kana nuna cewa ne wato jam'iyyar APC ita take da wato kotu a hannunta bi ma'ana ita take ba wa kotu umarni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba. To ina kuma gaskiya duk wanda ya tunanin haka bai adalci ba saboda idan ka lura da abubuwan da suka faru zaka gane cewa jam'iyyar apc ta lullube hannunta ta yi shiru ta bar kotu ta yi aikinta kamar yadda dokan ƙasa ta faɗa kowane bangare kamar yadda na faɗa da farko kowane bangaren gwamnati bangaren eh, shari'a ta yi abin da ya kamata gwargwadon ilimin su gwargwadon abin da dokan ƙasa ta ba su dama wannan kuma eh, shi abin da ya guda a yau Yusuf Salomu tun biyu abin da in haka ne ya akwai abin da ka faɗa kace APC ta bar kotu wato inda ta ga dama ba za ta bar ta ba kidan ta bar kotu kamar yaya eh ta bar kotu ta yi aikin ta matsayin ta matsayin kotu ko sashen shari'a mai zaman kanta ko in ka duba abin da ke faruwa da a Najeriya a baya wanda jam'iyyar PDP ta yi ruwa ta yi tsaki kuma ta yi fice ta yi suna a irin wannan gwagwarmaya da irin wannan kama karya wanda duk kowa ya sani a shekarun baya ba tare da na kira suran gwamnati ta shuɗe ba amma mun sani a lokacin baya an yi irin wayannan yanayin wanda shugaba daga sama zai bada wato umarni ga kotu kuma za ga umarnin da shugaban ya bayar shi ake aiwatarwa a ƙarshe to amma kaga a nan a yanzu saboda wato tsoron allah shugabanninmu da kuma ganin cewa ya dace a bar dimokuraɗiyyar nan ta rayu da ya kamata aka bar kotu ta tabbatar da abin da take ganin shine adalci ba tare da an ba. Bari tare su salon mutum biyu a nan za mu ce shugaba Tinubu a wajen ku yana da tsoron Allah kenan. A ah, wannan shiga tsoron Allah kuma ka ga abu ne wanda mutum ba za ka iya shiga zuciyar ɗan adam ba, amma dai a zahiri. Ai yanzu kai shafa shugabanni. Tattaunawa a yau, akan abun da ake tattaunawa a yau da kuma abun da ya faru a yau wanda shugaban yana da karfin mulki kuma yana da zai iya yin shi ma ta'addancin da aka yi da a baya amma ya ki ya kenan ya nuna cewa akwai alamar tsoron Allah tare da shi. mutum in ba haka ba da shi ma zai iya yin abin da wa'ancan yan adawan suka yi da a baya. Yawa barista Dairu Abdulhamid ka ji zargin da shi Yusuf Salon mutum biyu ya ce e, watakila ya nuna kenan da jam'iyyar PDP ke mulki da maganar a samu wannan adalcin da har jihar Bauchi gwamna Bala ya ci gaba da mulkinsa da zai yi wahala kenan. A wannan ra'ayinsa ne su dai 'yan siyasa kan aiko ya san 'yan siyasa a yanzu a wannan gwamnatin ma yunkurin yin irin wa'ina abubuwan ba wai ba a yin su ba ne amma akwai abubuwan da duk iya kokarin ka kauda shi idan baka samu kamar magana da na faɗa bayani in baka samu inda za ka kama ba yana da wuya ai da mai kama ake kota akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama karyan wallahi sai ka rasa gaban da za ka kama ka karya dole ka haƙura ka bar a haka wani abin ba ba tsoron allah ake ba tsoron yari ne kawai ni a gani na saboda haka doka ne idan idan kace za ka yi katsalandan wa doka karara a fili to gaskiya yana haifar da abubuwa masu illa da yawa wanda kai kanka in kana jin kai dan kana mulki ne za ka irin wannan kama karyan to karshe sai ka waye gari mulkin ba zai yiwu ba saboda da kake mulkansu ai sai ka kamanta za su yadda kai shugaban su ne su baka haɗin kai a cikin komai a tafi tare a tsira tare ko ba haka bane yau wato a nan barista ɗairu abdulhamid bari ma mu shiga jihohin nan wayanda aka riga aka yanke hukuncin su akalla mu yi misali da kamar jihohi uku haka bari mu fara da shi barista yusuf sallon mutum biyu barista yusuf sallau yi mana bayani kamar jihar bauchi inda shi dan takaranku air marshal sadiku abubakar ya tsaya takara menene ya sa kuka dage sai da kuka kai har karshen wannan shari'ar hato ai duk lokacin da uh, kake ganin cewa haƙƙi naka ne kuma kana tunanin cewa an kwace maka wannan haƙƙin da ƙarfi aka danne aka kwace to lalle kuma ya kamata ka bi duk wata hanya da ya kamata ka kwace wannan haƙƙin naka don haka tsurran farko da aka ayyana shi wato gwamna bala abdulkadir uh, a su 'yan jam'iyyar apc musamman shi air marshal ya ga cewa an danne mai haƙƙin sa ne saboda yana ganin cewa shi ya kamata a ce an ayyana a matsayin wanda ya ci wannan zaɓe lura da irin jama'an da yake da shi da karɓuwa da yake da shi a jihar Bauchi lura da yadda jam'iyyar PDP ta ruguje a jihar Bauchi ta samu matsala ta kowane bangare to a zahiri kowa yana ganin kamar lalle haka in ne ya kamata a ce an ayyana to tunda ko ba ayyana shi ba kaga bai yi laifi ba tunda doka ta ba shi dama ya nemi haƙƙinsa a kotu to ya je kotun farko ya je kuma har kotu na ƙarshe amma a ƙarshe dai kaga yadda abu ya kasance don haka dole ne yana da haƙƙi ya bi haƙƙinsa ya karɓi haƙƙinsa kamar yadda yake tunanin cewa shi ya ci wannan zaɓen. wato dai babban abu lura da eh, kati kamar pdp ce ta wargaje shi yasa eh, abc ya kamata ta, ta, dawo ta ci gaba da mulki a jihar Bauchi kenan. Eh to kusan haka in ne saboda an ka lura da irin yadda suka tafi da gwamnatin su lalle akwai alamomin tambayoyi wanda da yawa ba su gamsu da yadda ake gudanar da gwamnatin ba. Kuma an ka duba wato aƙidojin su na PDP to nan ma abun tambaya ne in ka haɗa shi kai kace za ka kwatanta shi da irin aƙidodin da jam'iyyar apc take tafiya da shi za ga cewa lallai akwai buƙatar a sauya wannan tafiya da ake yi. Eh bari a ƙarshe in Allah da zamu zo magana za zamu rufe da aƙidojin jam'iyyar APC da ko aƙidar APC da PDP ko a dama. Barista Dairu Abdulhamid eh, ka ji abin da shi eh, Yusuf Salomu biyu ya ce eh, ga dalilan da ya sa Eh, aka maka shi sanata bala kaura a kotu to wannan dalilai kamar na ra'ayi kenan yake faɗa ba na shari'a ba saboda in ban ya faɗi ko ga wasu abubuwan da aka aikata na laifin eh, zaɓe wanda za a ce zaɓen shi mai girma gwamnan bauchi din nan ba halattacciya ba ne duk ban ji ya kawo ko da misalin abu guda ɗaya ba sai ra'ayi na jama'a yana ganin kaman jam'iyyar pdp ɗin akwai abubuwan da ya kamata su yi jama'a su so su ko su abubuwa wanda mu alal hakika zahiri da yake ko shi ba ɗan baucin ba ne duk wanda yake bauchi ya sani cewa irin ci gaban da yanzu aka samu a wannan gwamnatin a baya ba a samu ba babu gwamnan da ya taba zuwa cikin dan kankanin lokaci ya canza jihar bauchi da hanyoyi da makaranti aka gyara su da komi da komai a cikin dan kankanin lokaci irin mai girma gwamnan bauchi ne yanzu. Bari a gurguje mu eh, ko da ke ba ayyuka ma za mu lissafa ba. akwai magana rikice-rikice ne ya ce jam'iyyar pdp ta kamar ta mutu ne ma a jihar bauchi ya sa ba ta da wani tasiri kenan. to ta mutu har aka zo aka yi zaɓe aka zaɓe ta kuma ta ci zaɓen nan aka dinga shari'a tun daga tribunal har court of appeal har supreme court babu wanda ya taba ta da jijiyan waya ya ce wani abu. Yamma ana ta cewa sai za a gana sai iya marshal sai iya marshal. Ana ta faɗa abuci a lokaci. A'a masu faɗan dai su suna faɗa amma ka zo baucin mana ka ga jama'a yadda suke cikin kwanciyar hankali da walwala. suna kuma jin daɗi ba su ma san ana wannan sai air marshal is coming din nan a kotu fa ake yi ka je cikin garin bauchi babu inda za ka ji marshal is coming amma an zo kotu za ka ji ana marshal is coming is coming gaskiya ni ne mun zo kotu na jin su suna faɗa amma a cikin gari duk iya yawo na ni ban ga inda na wuce a wani street aka ce mani marshal is coming ba. Barista Yusuf Salo mutum biyu mu koma misali kamar jihar Zamfara inda tsohon gwamnan jihar Bello Matawalle yanzu wanda shine karamin ministan tsaro shi ma ya kai kara ka kotun ɗaukaka kara ta yanke hukunci a soke zaben wasu ƙananan hukumina jin guda uku ne inda aka ɗaukaka kara zuwa kotun koli faɗa mana abubuwan da kuka dogara da su a jihar Zamfara da kuke ganin shi matawalle ne ya dace dawo gwamna a lokacin. To a gaishe ku, to bari mu jaya nan sai Allah ya kama rana wa mu zo mu kawo muku kashi na ƙarshe na wannan muhawara din inda daga cikin abubuwa za mu ji ya aka yi dauda lawan dare ya kwace zamfara daga hannun Bello Mutawalle. Sannan kuma ya aka yi shi ma gwamnan jihar Plateau Caleb Mufuwan ya samu ya tsallake rijiya a kotun koli bayan kuma ya ji jiki a kotuna na baya. sannan kuma wannan abubuwan da suka faru a kotun koli ta najeriya din suna iya zama wani mizani da za a dinga kallon yadda za a dinga karkare shari'o'in da suka shafi shari'o'in zaɓe a najeriya duk wani abubuwa ne da za su zo muku a rana wata yin allah ya kama yanzu dai muna son mu yi godiya ga su baƙin namu lauyoyinmu guda biyu barista dahiru abdulhamid da kuma barista yusuf salo mutum biyu da ko musamman shi wakilin namu nasiru adamu kaya na abuja wanda ya haɗa hancin wannan muhawara a can abuja da aiko mana ita muka kawo muku a madadinsu aliyu mustapha sakwata ne a washington mun baku lafiya madalla a gaida aliyu mustapha sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Amurka na duba yore da za ta sa Iran da dakaranta da ke Iraki da Siriya su yaba wa aya zakinta sakamakon wani mummunan harin jirgi mara matuki da suka kai a wata cibiya da ke arewa maso gabashin Jordan yayin da take nazarin yadda ma aka yi jirgin yaddara a bangaren tsaron sararin samaniyar cibiyar. Wani jami'an Amurka ya faɗa a yammacin jiya Litinin cewa uku daga cikin dakarun na kota kwana na bangaren injiniyoyi na 718 da suka fito daga fort moore georgia duk sun rasa ransu yayin da jirgin mara matuki ya runtuma a kan rukunin gidajensu da ke hawa na 22 a cibiyar da ke kusa da kan iyakar syria da ke aikin haɗin gwiwa a ƙoƙarin da ake yi na ganin bayan ƙungiyar fafutukar kafa dole musulunci ta is wani jami'in amurka da ya yi magana da murya amurka da ya nemi a sa kai sunansa domin ya saki jiki ya yi magana akan batun ya ce harin da ya shammaci dakarun amurkan sa'a a ce kawai suka samu inda jirgin ya isa cibiyar daidai lokacin da wani jirgin amurka mara matuki ke dawowa daga aiki a jiya litinin ne sakataren harkokin tsaron amurka leo asin ya dawo bakin aiki a pentagon bayan shafe kusan wata guda baya nan sakamakon cutar kansa da ya kamu da ita inda ya gana da sakatare janar na kungiyar kawancin tsaron nato jan stoltenberg da yake magana a farkon ganawar tasu austin ya ce muhimmin lokaci irin wannan ya yi farin cikin dawa pentagon ya ce yana jin daɗin jikinsa kuma yana samun sauki sosai duk da dai yana ci gaba da murmurewa tare da mika godiya ga sakonnin fatan alheri da ya samu ya zuwa yanzu. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku sake jin mu. A madadin Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.